بلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barka mu da saduwa a didiyo wani lokaci a yau sha biyar ga wata ramadan ki gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku shi kuma yi daidai da sha shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a tafsirin mu na bakara a cikin wannan masallaci mai albarka na mafi imam ahmad bin hanbal ina uban tsauni a garin gusau a jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala ya da mu da abin da muke karantawa kada allah ya kyale mu da dabarun da iyawar mu Allah shiga cikin lamarinmu Allah ya taimaka muna Allah ya zama mai agaji a gare mu a koda yaushe mun kwana a cikin dai har yanzu aya ta 282 a cikin wannan sura ta sura bakara za mu sake dawowa kanta domin karkare abubuwan da suka rage mana a cikin ta a gaban karshe na wannan aya insha Allah ta'ala sannan mu wuce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد أتجهيدكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wannan karatu ne mutabaka da inda ake cin mota a ci bakka ai kaga dole mutum ya daddage ce na kai mu da namu da bayan Allah ba ku zo mu da daddagewa ta zo wani garbi ne aka ci ana mutabaka ana cin mota ana cin baka. ana cin menene ake bayarwa raguwar sai aka ce amma sai wanda ya hadace alkur'ani ce ni na hadace tun wasu ba su da wayo ya je zauna aka ce to zai wacce ki mutane da sama ta ke na zama aka fara ja masa irin wannan kira'a mai jiniya din aka jawo masa sotul amfan da ya rake lafi ta ce bismillahir rahmanir rahim an alunaka anil ana ta mai danja ya zai na ganin irin kokari ya yi ke ta ya bai ma tsaya ba balle baki mai ba kuskure yake ba inda sabon yanka ne a harkar musabaka a kawo shi ta Allah ba mu yi kwanciyar da kasu alƙur'ani bismillahir rahmanir rahim a ah, mun kwana akan wannan gaba ta fadin Allah ta'ala وأشهدوا آه، ولا تتأموا آه، أن تكتبوه نني مكتبه نعم ولا تتأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أفضل عند الله وأقوم للشهادة وعدل ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فعليك وليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فزوق بكم والله والله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jan hankalinmu dangane da shaida da muke bayarwa a wajen cinikayya da umarnin da Allah ta'ala ya bamu wajen rubuta abinda da muke ba harkar bashin mu da kuma harkar cinikayyar mu Allah ta'ala ce wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada gajiya ta same ku ko kuma kada ku kosa wajen rubuta abin da aka ce ku rubuta na bashi ko na kasuwanci da ku tsakanin ku saghiran aw kabiran komi karancin wannan mu'amala da za ku komi kuma girman kudin ila ajalihi zuwa ga lokacin da aka ce za a biya wannan kudin ku rubuta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake keɓance mana wannan an batu ne na taghiran au kabiran ila ajlihi da cewa ya riga da ya gaya muna bashi in za a yi shi to ya zama dama akwai ajal a cikin sa ya Amani za ta da tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu kaga tun a can Allah ya muna umarni cewa mu rubuta to nan sai Allah ta'ala ya sake zuwa sai zaki ce muna wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku gajiya wajen rubuta shi da yake kasancewa ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne ko ni ƙarancin kuɗi a rubuta su ko ni girman su a rubuta su illa abinda mazhabar mutum malikiya suke kallon cewa idan kuɗin ba masu masu yawa ba ne a yan kaɗan ne suna kallon ba buƙatar sai an kafa shaida ba buƙatar sai an yi wani rubutu misali yanzu mutum ya zaci da Allah ba naira ashirin ko da Allah ba naira ɗari bashi kake so ko kyauta ce a bashi za ka bani yake ka ce mai cuka san Allah ta'ala yana cewa a idza ta da yankin bidani ila ajalin musamman faktubu a nemo masu rubutu su zo su rubuta ni wani wani na karɓi shi naira ashirin ko na karɓi shi naira ɗari a wajen wani zan biya nan da jibi ko na makamancin haka to suna kallon cewa wajibi ne a rubuta wannan abu amma za mu mutum a suna kallon in dai ɗan kaɗan ne abinda bai wuce ɗan naira ɗaruruwa ba haka suka ce kar a rubuta ba sai a rubuta ba a kyale shi haka imam qurtubi rahimahullahu ta'ala ya rinjara cikin kaulin da ya kawo na malaman a cikin tafsirinsa tare da cewa zahiriya suna kallon babu wani magana cewa karamin kuɗi ko ba za a rubuta shi ba saboda dan abu ne haka kana kasance kake ba an canji nan da Allah ya sallami wannan to gashi na baka bashi sai suka ce wannan ma shi karan kansa sai an rubuta shi ko kuma ya zama an karɓi jingina a madadinsa idan ba za a iya ba da rubutu ba nan aka rasa masu rubutu kamar da ayar gaba su zo mana suna kallon a riƙe jingina a dalilin wannan abu to amma ala yake hal qur'ani da ya yi ishara da cewa a rubuta ko mi karancin abu ko girman girmansa a rubuta saboda ne gudun fitina da kuma gudun saɓani da za a samu a cikin wannan ma'amala ta bashi to duk da muna tare da mazhaban mu ta cewa abin da ke dan yasir ba shi da wani tasiri ba shi da wani yawa a ni karankan ana kallon dan ka karbi naira ishirin wajen abokin wutar ka ko naira ɗari wani lokacin ma ɗan kuɗin da ma duk bai sa kana kana farin dubu ɗari haka ka karɓi bashin dubu ɗari duk ba sai ka wani dogon rubutu ba saboda ba wasu kuɗi bane za ka ɗaga ma mutane hankali a kan kansu cewa amma in kana kallon dubu ɗari kuɗi ne to ka rubuta in kana kallon naira ishirin ma kuɗi ne ka rubuta abinda ake kallon ka dai ba bakin wata tsiya ba ko da kuɗi ne naira goma naira ashirin duka da wannan yana kallon a ni a fahimta ta kuma sai an tsaya wani dogon rubutu a kansu ba amma ana kallon buƙatar a rubuta in za ta shigo saboda wanda ake hudu da shi dogo gardama zai iya cewa to ai ka taɓa karɓar kuɗi a wajena sai ce naira ashirin da ta a kai dai bincika dai ka gani ya ce naira ashirin fa ka bani ba wasu kuɗi ba ne fa za ka ɗaga ma hankali a kai a kai dai ka tsaya ka bincika a ce to akwai dai bashi tsakanin ka yadda ake eh ni na sa akwai bashi tsakanin amma nawa ne ke naira ashirin kai kuma na fita kilin ne ta ni dubu ashirin ne ke kilin ba mu zai naira ashirin ne to kaga gudun wannan ne shigo saboda in har adam zai wannan tunanin cewa za a samu irin wannan matsalar to sai ka samu wanda kuma zai zai wannan zalunci shi kuma zai zai wannan muguntar kun fahimta to don haka gudun kada a samu irin wannan matsala din a duk abin da ƙur'ani yake a rubuta shi safiran sai zo na kira na kira da ya zai da cewa kuma ta umul umum ko ma na wani a kun bayanta an kabiran ko ni girman su a akwai kuɗin da kai kake ganin su masu yawa ne a wajen ka a wajen wani kuma su ne nan dai yanzu an kace haka baka bakin miliyan daya a wajen wani ba ba fa kuɗi bane ba wallahi ba kuɗi bane saboda ka kyale shi ba ranar ɗaya zai da zai zai halaka su gaba ɗaya na san wani da aka ce yana neman wani kuɗi ya kai kuɗin da yawa a wasu abokanmu ne kuɗin ya kai wajen miliyan ɗari biyu haka ne yake so a bashi ya ke sa kar a bashi an bashi ba fiya zai ba da sauran kai shi dai yake sa kun ga abin da za ku ne ku bashi miliyan goma ku sallame shi da ba wasu kudi bane ne waɗannan ta ga wannan ya ta ɗan bashi miliyan goma a sallame shi da ba wasu kudi bane to shi ka gare shi wannan ya ta jiran ne gare mu fa balagaggun kuɗi ne Kabiru. so ko <coughs> ba za a ce ah, watakila kai kana kallon kudin yan kaɗan ba ne shi wani yana ganin da in ka miliyan ɗari biyu mu zuma ta turanci da kai ina kallon mutunci ya zube ko da ba zan ce ka biya ni ba amma rai na san baka kyauta ba gwara kawai in ka miliyan goma in kau da kai na akan wannan abu lokacin da shi wannan abin sai ce kuɗin nake ka ji maza ce shi wani yana cewa ba kawai ba shi kawai tun da miliyan goma ba kuɗi ba ne wallahi a wulaƙance yake faɗin da irin kamar kai kamar kamar kamar ne naira kai ka san kuɗi ne yanzu an sai da sai malam eh, haya sai da dubu uku da biyar kana ka rike baki ka rike baki ba wa aziga su da ko ya ce dubu uku da biyar wajen bai da aure ne to kai ana magana kai kana babbar bare kai kai ne amfanin so su kuɗi a wajen wanda yake kallon su kaɗan su a rubuta su a wajen wanda yake kallon su da yawa a rubuta su kun fahimta saboda za ka zo kana mamakin abin da kai kare na su kuma wallahi tallahi akan wannan abin da kare na wani kuma zai tara hankali sai a na ki da shi akan dan wannan da rahima ba a duka inda ba su da tasiri ba su da amfani kai a wajen shi kuma wajen da kudi ne wallahi to bisa ga wannan ina tare da ra'ayin jamhur ra'ayin zahiriya cewa ko ma nawa ne da a saboda ne gudun samun matsala a tsakanin mutane domin wannan ayar gaba daya so take ta ba mutane mafita akan saɓani da jinjimu da za a zuwa ana yi tsakanin juna saboda kuɗi tana da muhimmanci duk wanda ka ɗauki kuɗi da muhimmanci wato ba ta hanyar muhimmanci ya same su amma kuɗi daɗi gare su kuɗi wanda ya yana wasa da shi to ba shi wahala ya samu su amma in kai ka wahala ka samu kuɗi za ka ko nawa ne za ka yi jima a kansu za ka yi bala'i za ta jijiyoyin wuya da kai saboda me ka sha wahala kai ka san bala'in da ka sa wajen samu wannan kuɗin to da haka mu tsaya kan tafiyar da jamhur suka tafi cewa ko ni karancin kuɗi ko ni girman su saboda ya zo da na kira ne tsagiran au kabiran ila ajali a rubuta kun fahimta Allah ta'ala zai ce zalikum aqsatu inda Allah wannan shi ya fi zama daidai ya fi zama adalci a wajen Allah to duk abin da ke adalci ne Allah ya jingina maka shi to yin su shine zaman lafiya ga al'umma gaba daya in ka ki rubutawa aka zo ka ce ana bin ka bashi kai ka yadda ana bin ka bashi sai ran kai ba na bin ka bashi na yadda kana bi na bashi to amma kaza ne kake bi na a ƙarya ne to a nan alƙali ba zai magana da ba zai aiki da hukuncin ka da magana ka tunda ka yadda akwai bashi a kanka ka yi kirari ka tabbatar maka kanka da bashi to abinda mai da'awa yake nema su za tabbatar masa saboda mai zai iya cewa ai yadda ka ta na baka fa in amina ba'dukum ba'dan falli abdul ladhi amin falli abdul ladhi jumina amanatahu wa laysa billahi rabba to kai baka ji tsoron Allah ba domin idan aka ce za a sarar da haƙƙinka a ce to ai kai tunda baka da shaida da kake akwai kuɗinka a wajensa ko babu rubutu sai ta aya akwai inda Allah ta'ala ya ce in amince in na amince ne in ba to na amince min shi kuma ya cuce ni to kai ake ka ba mutuci sai ce ai ban san mutuci bane sai da ya cuce ni dan haka anan alƙali zai aiki ne da hukuncin mai magana duk da wasu malamai na cewa idan bai wuce a irin dinari goma ba ko dinari ashirin suna kallon duka wannan ba wani ɗan kuɗi ba ne to duk za a iya hukunci a kai ko kuma ba za a hukunci a kai ba saɓani ne na malaman ba zaman lafiya shine ko aqsadu inda Allah wa aqwamu lishahada wannan shi zai zama adalci a wajen Allah shi zai zama gaskiya a wajen Allah kuma ya fi zama daidai a wajen mai shaida idan an zo ana bukatar shaida ka ce to ga shaida ai da na karba wajen sa dubu ashirin ne ba miliyon ba miliyon biyu na karba ba dan an ga zero zero zero kaga sharrin zero shi kaga zero aikin banza ne amma yana maka sharri yan ce zero mai kenan ba komai amma a kana kallon ba komai kuma zai maka sharri wata kira wajen rubutun ya ka samu wanda shi yan karake ne sabon shiga ne abu an ce rubuta ya je rubuta maka na ba ma wani ni wani na karɓi bashin wani naira dubu ashirin wajen rubutawa ya je rubuta maka zero nawa biyar ya zama na kenan dubu da biyu me bashin yana kallon da gwam da bakin Allah ya kama kai aka ce kai shifta falimlil ladhi alaihi alhaqu ba ni aka ce in shifta ba kuma an ce falittaqi Allah rabbahu wala yabkhaz minhu shay'a kai kai dictated kai kai imla'i shiftar abin da ake bin ka to ni kuma abin da ka faɗa aka rubuta da shi da yanki to a nan dole ne a tsaya a tantance mai aka rubuta shi aka ce a nemo wanda ya rubutawa bashin da muke da shi jiya guda biyu ne ko dangane ga magana shida za ce ku barin tambayi a malaman mu sannan in ba ku amfani da dare mun yi magana da da professor muhammad sa'ad umar da lemu azizahu allah ta'ala ta ce ya za a yi da wannan hukuncin-hukuncin Ya ce hukuncin na farko da muka faɗa cewa idan aka zo rubutu inda Allah ta'ala ce a rubuta sai zama ni da nake bin bashi ban iya turanci ba shi wanda zai rubuta kuɗin da nake bin sa ya yi imla'i shi yana jin turanci kuma ya ji hauka mai rubutun kuma in ko aka samu shi ko ba jin hausa kahiri ne muttafaqun laifi. kawai ake a nemo mai rubutu kuma an ji a ɗauko wanda yake kahiri ko kuma ma musulmi ne amma kuma baya jin yaƙi saboda wajen rubutun sai an samu kuma wanda yake adili dan an ce bai baina kun katibun bil adil ta zai adalci ya rubuta abu to wajen adalcin na masu malamai suka ce sai dai a sa musulmi saboda adalci kisa su ne zalunci su kuma kafiri a zalimai don dan ma a yi rinci tsakanin wannan da wannan sai sai cutar wannan to a nan ya kace ke jazaman ne a rubuta abin da ni mai ba da bashi zan yadda da shi kai ma mai karɓar bashi ka yi da shi to nan abin da malam ya rinjayar Allah saka mai alkhairi cewa lalle sai an nemo wanda ke jin yaran kowa da kowa idan ba a samu mai jin yaran kowa da kowa ba to sai mu fada ayar mu ta gaba a ɗauki cewa ba mai rubutu ke sai sai a bada kuma jingina idan babu jinginar da za a bayar in ka yarda da shi to ba da shi a babin yarda a zukun ba a ba in ba ke dama gaba dai kawai kowa ya yi yayi gaban kan kaje to indai ana son bashin nan a nemo bahaushe a nemo haushi shi ne gaskiya malam ya sai malam amma a turo mu wanda kawai turanci yake yi ya mun turanci a cuce ni a kawai dan ina ba ji alhaji malam kauye na yi noma na samu kuɗi ba na jin turanci ba na jin kowane yare sai hausa shi kenan kuma kai ka kawo wanda za ka dinga mai da turanci kana kallo na kana murmushi eh dubu ɗari biyar ne eh ɗari biyar ne a ah, just fifty thousand yes haka ne ko ina ne haka ne dan ka ce ba gida wallahi ba zai yi a je a nemo wanda iya hauka shi ne gaskiyar magana sannan mata Allah ta'ala ce ka zo kafa shaida din a sanya mai farajula menene farajulun wa mar'atan to idan ba a samu ah, namiji ba gaba daya sai mata ne gaba daya matan su ga sunan kamar shanu a gari ga sunan da yawa to za mu yi ɗauko mata hudu su zama a madadin shaidar koko mata biyun za mu taƙaita koko gaba ɗaya ba za mu ɗauka ba ana ma malam ya ce mata hudun za a ɗauka saboda tun da ƙur'ani ce namiji ɗaya shaidarsa ya suke da mata biyu to nan ma idan aka rasa mazan gaba ɗaya to mata hudun za a ɗauko su ba da shaida kun fahimta mun sauke nauyi ba shi ke <coughs> Allah ta ce wa aqwamu lishahada rubutu da za a zo a nuna ya fi ƙarfi a wajen bada shaida sama da abin da kwakwalwa za ta iya faɗi za ka iya mantawa da kwakwalwarka shi yasa kaga can ma Allah ta'ala ce an tadilla ihdahuma fa tuzakkir ihdahuma al-ukhra wata ta manta wata ta tuna ma wata haka kai ma idan ka zo ba da shaidar in ka manta din zai tuna maka saboda karfin kwakwalwa ta dan adam da zai rike abu shi ne miki ya fi mace wataƙila sauƙi saurin rikewa din shi yasa aka ɗauki karfin kwakwalwar da Allah ta'ala bai shakkalin halittar mu da mata duka ba ɗaya bane hakanan kaifin hadda mu ma ba ɗaya bane tare cewa kuma ba wai shi ke na cewa duk mace kuma ƙasa take namiji a wajen hadda ba a'a ana iya samun namiji ba lutar zakari namiji ne bai halitta alƙur'ani ba kawai kana da kuɗi kaje gidan sai yarinya kaje ta yi budugul marami ta yi masu mas'ud ta yi wace ce duk ta yi makarantun unguwar ta hada ta alqur'ani saboda kana da kuɗi an ba su ita kai jahili murakkabi ita kuma malam irin wannan kuɗin ba ba ne ba a bari kwariya ta ji kwariya. ɗalibar ilimi ta ta alƙur'ani a nemo ustaz gangaren ku dinga tilawa ko kai ma ina baka shawara in kai ba ka da karatu kar ka aure wata kika karatu wallahi wayo ta baka larabci kawai ta karanta ba ka ce baka jin da Allah yake ba ka ce Allahu akbar ko ce maka wani larabcin ƙarya ko ta ce maka ga haji ga haji cikin sun da ni ba malami bane ba na jahiliya to tun da kai ba malami bane ka faɗi mana yake ma wayo to a irin nan bayan abinda ake bukata shi ne wanda yake mai ilimi ya auri mai ilimi wanda ba shi da ilimi ya je aure da ba ilimi ni ba ra'ayi na ne wani ba wai wajibi bane ba kuma dole bane mai ilimi ya auri mai ilimi mara ilimi ya auri wanda ba ta da ilimi a wai wannan me yake da suna a mai kuɗi ne ya zo amma kuma ba yin sarjiya wannan kuma ba shi da kuɗi amma kuma malami ne yana da ilimin addinin musulunci to sai aka zo aka ce to ga su sun zo neman auren yarinya daya sai wannan suka ce to ai shi wannan talaka ne ba za a bashi ba shi kuma wannan mai kuɗi ne dan haka ya kamata a bashi ya ce amma ba ce tarbiyya ya ce ai za a roƙi Allah ta'ala ya gyara mai tarbiyya sai gyara mai mu'amala in har za ku yi roƙon Allah ta'ala ya gyara mai tarbiyyar wannan wancan me yasa ba za ku yi addu'a ba shi kuma malami Allah ba shi kuɗi ba to kullum sai a rena malami a ce a shi anakan kallahu ne ustazi ne bai da kuɗi ba za a aure shi ba haka wani shi ma wai da ya zo kamar da gazali ke cewa wani ya je neman aure ya ka ce ai wannan ɗalibi ne malami ne kawai bai da ko za a yi istikhara wajen a ga cewa aurensa akwai alkhairi ko babu alkhairi tunda shi ustaz ne amma shi kuma wannan mai kuɗi ne shi ko wannan kawai ya ka fara su judu shukuri ana gode ma Allah ai Allah ya kawo da shi kadir a gidansu wannan ba ba wace sahara kai mata ne suke sahara kawo ne mai kudi ha ba wa in ga gane sahara sai mu ne muka je mu ustazai <laughs> amma wallahi in ne kudi ya zo yayi hon da mota ko bar gidansu irin mai numfashin nan irin motar miliyan 75 din nan 2022 tara din nan wace sahara ha ba wala ko kai zaki sahara ne a karin kan Allah mai faradu ya zo gidanka neman aure yarka za ka samu istihara ai ba ruwan kare wannan to Allah ta'ala wuce mana to sai Allah ta'ala ce mana da haka idan aka zo a tsaye a yi wannan rubutun saboda ne a kau da har cewa a rigima da ya sata faru tsakanin wanda ake yi bashi da kuma wanda yake yi bashi kowa ya zina rigimar cewa ai kaza ne wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne da aka Allah ta'ala ya je sake in cikin cewa mu je rubuta amma sai Allah ta'ala mana istisna saboda yau da kullum kuma shi ta malamanmu na malikiya sai kalli cewa ana iya sauka daga wannan ka'ida ta farko sai a koma zuwa ka'ida ta biyu ita ce me illa an takuna tijaratan hadiratan tujuruna bainakum falaysa alaykum jinahun alla taktubuha Allah ta sai in dai kasuwanci ne wanda yake gudana tsakanin ku da kullum kuna kasuwanci ba da kuɗi ba ni kaya da kuɗi ba ni kaya to wannan anan babu laifi a ce kun zartar da wannan mu'amalar ta kasuwancin ko mu'amalar ta bashi ba tare da ku rubuta ba kun fahimta nan ma malamai suna rasa magana waɗansu malamai suka ce idan aka ce illa an ta kuna tijaratan hadiratan tudiruna ku to ai ba maganar bashin da ake ba ne kun fahimta suka ce ba maganar bashin ake ba maganar kasuwanci ake ga kuɗi ga kaya to maganar rubutun me za yi ka bani na karba alqabdu wal adha ya tabbata to sai mu rubuta kaga kenan asalin magana ibn hazab ibn hazab az-zahiri tana nan cewa lallai ayi rubutu safiran aw kabiran kar mutum ya baka dubu ashirin ya zo kuma yana kilimin nawa dubu ɗari ko yanzu yana kilimin miliyan saboda an ƙara biyarta to a dai rubuta ɗin ga ma wannan illa an ta kuna tijaratan hadiratan Allah ta'ala ce sai in kasuwanci ne za ku yi gashi a gaban ku ma'ana yanzu ga kuɗi na ba ni kaya sai rubutun me muke bukata mu da Allah ta'ala ce falaita alaikum jinahum Allah taktubuha babu laifi a kan ba ku rubutu wannan ba to anan ishu din rasul zai shigo shin idan aka yi kasuwanci aka rubuta rasul akwai bukatar rasul ko ba bukatar rasul akwai bukatar invoice ko ba bukatar invoice duka wannan malaman fikin fikin islami kun kalli wannan cewa ana buƙatar sin ko ba a buƙatar sa ma'ana Allah ce ba sai ku rubuta ba to nan zaɓi ne Allah ta'ala bayar ko ku umarni ne Allah ta'ala ya cewa ba sai ku rubuta ba rajihin malamai ce suka fi zakan menene zaɓi kun fahimta zaɓi ne aka yi ba wai hani bane ake akan kin rubuta saboda Allah ta'ala cewa fa laysa alaikum junah ai ma'ana ba lafiya gare ku kun ba ku rubuta ashe kiran ku rubuta din ba ku yi laifi ba ni na ni ma karkara na fi gamsuwa da amanar saboda ne yan third faki akwai wanda in ka aike so kaya zai yi zuwa zai cuce ka in kai shuru babu rufina amma ya kawai su duk da inyamurai da hausawa su ma duka ba gaskiya gare su wajen rubuta rufin ba za ka je lokacin da muna aikin masallacin nan sayan fankoki da muka je da kai na na je za a zan su sai aka ce min nawa za a rubuta a cikin rufin na ce ni bai zan siya ko kin kakin magana nawa za a rubuta a cikin rufin take ya to ai ban sani bai sabo ya ga dan karami sai yake gani na kawai ai alajin ya aiko ni <laughs> eh a a komai a karami ne <laughs> ka san tunda mu ne galibin mu kanana mu ake aika to da san iya gaskiya abin da zamu je mu sai shine abin da zamu zamu zo mu samu so da haka mutane mu kenan sun saba yin wannan abun su ma je a ce a rubuta rubuta ma kuma ƙarya ne akwai abubuwan da suka dan faru kwanakin baya haka a nan garin wanda suna buƙatar mu ne tantance rubutu a koda shi wajen wannan mu'amala an samu lokacin da mutum zai zai maka fo wannan musamman zai zai ce maka siminti nake so buhu nawa kake so yake yana son buhu dari, ko buhu ɗari amma yanzu bari baka wani abu sai ka bani da fi amma ga kuɗin ba zan ɗauki kayan ba sai na kawo cikon kuɗin ka sai kayan miliyan ɗaya sai ka bashi nawa dubu ɗari biyar kun fahimta tora nawa ɗari biyar sai su to riƙe ɗari biyar ɗin kuma riƙe saninkin sai na kawo ciko zan karba amma ba nake sanin kawai yanzu akwai yaron da zan zo dan turo za zo da mota in suka kama cikin ɗari biyar ɗin sai ka ba su siminta kai kuma kana kiran ɗari biyar a lokaci ɗaya ai manyan kuɗi ne bai kamata a bari wani kafancin ya tsere ba sai ga mutum ya rubuta rasit an je siminti miliyan ɗaya ya ya gora su sai ya ba da rasit sai ya baka dubu ɗari biyar sai mutum ya tafi ya kyale ka da kuɗin can sai kuma ya dawo sai ce alaji na mun ba su yin simintin ba Ba mu kuɗin mu amma kuɗin ka ce to fa ya yi kyakkyawa mun ba su bayani to ina rasitin ya shiga rasitin sai ka ɗauko ɗari biyar ka ba shi shi kuma rasid na hannunsa zai miƙa ma sai ta ah, nawa ne a jikin rasid ɗin zai miliyan ɗaya ne a rubuce to miliyan ɗaya za ka bani ya za ka ce miliyan ɗaya bayan kuma ɗari biyar ka bani ta kai mahaukacin ina ne miliyan ɗaya nake zanka ba ɗari biyar nake zanka in ka tsaya inda inda to ka je kiya mutum wanda za ka yawa sai ya je wajen ɗan sanda ya ce musu ga mutum mun yi ciniki da shi mun yi ciniki na siminti naira miliyan ɗaya kuma ya san ba ɗauki kayan nan ba kuma ga rasiki na ni a hannuna kuma na zo na ce na fasa ya bani siminti na ya bani kuɗi na in ta kama ma in ba zai iya bani kuɗin bai bani siminti kuma ya zo ya ce ba zai bani ba na dubu ɗari biyar bani sai yin sanda su cako muka saboda wanda ya fara ƙara shine mai mai gaskiya sai ya zo a cako muka sai a ce to kai eh, ya labarin miliyan ɗaya su ce wallahi ki ƙarya yake mun ɗari biyar ne to amma wannan rufiɗin wa ki tawake kamfanin waye kamfanin na ne sai ya aka yi ka rubuta ɗari biyar ya ka rubuta miliyan ɗaya kana hauka ne ka rubuta miliyan ɗaya a cikin hankali na rubuta to ba shi miliyan ɗaya ba saboda rubutu shi ke alƙalanci to ku yi hankali yan damfara kun gane wannan to Allah ta'ala ce babu laifi idan ba ku rubuta ba amma wa baya a tabaya'tu Allah ta'ala ce kuma ba laifi kuma har yanzu dai ku sake kafa shaida idan za ku yi ciniki in kun zo ciniki tsakanin ka da mutum ba laifi shi ma dai ka ce wani ka shaida na sai kayan wani eh na shaida kai ma wani ka shaida wani ya sayar min da filinsa wani ka shaida wani ya sayar min da gidansa wani ka shaida na sai motar wani to duka anan babu laifi in ji Allah ta'ala ku yi wannan mu'amalar ba laifi bane to Allah ya ce a kafa shaida a wajen mai kasuwanci shin wajibi ne kafa shaida ko ba wajibi ne shi ma nan yana ƙarƙashin zagi saboda ya biyo bayan ne falaisa alaikum jinahun Allah tattubuha sai Allah ce kuma wa ashidu ma'ana sai zama wawul ataf ne akan hukuncin da ya gabata na me la jinaha alaikum kun fahimta shi ma zaɓi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ciniki ba tare da ya rubuta ba ya kuma yi ciniki ya rubuta nabi sallallahu alaihi wa sallam ya sayar ma wani mai yake da suna wani wani bakawai da ya zo jansa al'ada ya zo sai kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ada ibn Khalid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta yace bismillahir rahmanir rahim hadha mashkar al'ada ibn Khalid bin Hauza min Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam ishara minhu abdan aw amatan la da'a wala ga'ilatan wala kabi'atan bai'u muslim li muslim nasa sai a rubuta wannan bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama bai yi kai wannan abinda al'ada ne ya siya a wajena ni muhammadu bin abdullahi rasulillahi hannu ya sai bawa a wajena ko baiwa kuɗi hannu ba bashi ba ba me yake da suna gingina ba komai cinikin musulmi da musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya taɓa yin rubutu a yayin da ya ne ya ciniki da kuma shi yasa aka rubuta sannan ya taɓa siya ko bai rubuta ba so zaɓi ne idan ka ga dama ka rubuta in ka ga dama kuma ku bari saboda ne an riga da an tabbatar da ciniki a tsakanin to ubangi subhanahu wataala ya ba mu dama in mun ga dama mu rubuta in mun ga dama kuma kar mu rubuta wa shidu idza tabaya'tu to waɗanda za ku kafa shaida an yi cinikin fili malajiri ko an sai gida sun su shaidu yanzu da za a ce su zama shaida anan nan shin la'ada a wajen su halal ne ko haramun ne eh, malajiri shin la'ada halal ne ko haramun ne a me a karama kallon kana na haka haka da hannu kamar wani babbar bari shin la'ada haramun ne kabal abinda aka yi darasi shi ne kamar yadda eh, eh, ibn ashu ya faɗa cewa idan aka ɗauki cewa rubutawar wajiba ce kai mai rubutu to kai ma ba za a biya ka saboda haƙƙin wajibi za ka sauke in eh, an doke shi kuma a lakciyar kamar da almamin kurtubi ya tafi a kai to nan kana da ikon ka ce to sai ba an biya ni kai mai rubutu amma ku shaidu to ba za a biya ku kun fahimta ku shaidu ba za a biya ku saboda aikin Allah ne za ku shi kuma aikin Allah ba a biya ana biyan wazi to da ta shaida ma ba za a biya ba <laughs> shaida kai ma kawai ka zo ka zama shaida ne shi kenan Allah zaka da alheri Allah biya abin da kai Allah ƙara ba da lada sai Allah ta lace me wa shidu idza tabaya'tum sai Allah ke mana wala yudarra katibun wala shahid kada mai rubutu ko shaida su cutar idan suka zo yin rubutu ko idan suka zo ba da shaida idan ka karanta wannan wala yudarra da qira'ar wala yudarra asalin kalmar wala yudarra ko kuma wala yudarrir an karanta ta da fatha bin nasba kuma an karanta ta ne bil kisra idan kace wala bara a matsayin wala barar to abinda ake nufi kada su shaidar da wanda yake mai rubutu su cutar da waɗanda suke masu kuɗi kun yadda a nan wajen rubuta abin da ke shi ne daidai da wajen ba da shaida a kan abin da ke daidai kar ku ƙara kar ku rage kar ku cuci ne kuɗi kar ku cuci kuma wanda ake ba bashin kun fahimta in ka ci kuma wala yi ba kada su masu kuɗin ma'ana wanda ake bi bashi da wanda yake da kuɗin su cutar da wannan shaidan da kuma mai rubutun saboda yanzu rigima ta rikice ne an je wajen alkali sai aka ce to akwai shaida aka ce akwai shaida akwai kuma wanda ya rubutu shi ma wanda ya rubutu a cikin shaidu sa'annan kuma ga shaidu maza biyu ko namiji daya da mata biyu ko kuma maza nawa mata nawa mata hudu duka an zo an ba da to a matsayin shaida to nan ne muka ce bawa ba zai shiga cikin shaida bawa ba zai shiga cikin shaida ba kamar da kauli ya gabata a jiya saboda me za a kira su in an kira su ba da shaida Allah ta'ala Ke kar su zuwa wala ya aba shuhada idza ma du in an kira shi dukar su zuwa to in bawa yana karkashin jagoransa in aka ce ya yace a mai gida na ce karin zu to ya za ku da shi da haka Allah ta'ala ce kada a cutar da juna ku kar ku cutar da waɗanda suke masu shaida da masu rubutu suna wajen kasuwancinsu suna wajen neman kuɗi da ya da iyalin iyalinsu a ce ana neman kotu gobe ana neman kotu jibi ana neman kotu saboda ne ba da shaidar wancan akadin da suka yi ko kuma ya zama kun yi ciniki ne da ke da abokinka a sakkwato in za a ba da shaida sai aka ba da su a sakkwato mai rubutun yana sakkwato nan kun zo zamfara an zo ana jima da ku kun je kotu an ce ke yanzu ya za a yi a sai an kira shaidu a ce shaidu ku taso ku taho ku zo ku ba da shaida su hau riski su hau bala'in hanya kuma su kashe kuɗin su zo su kwana hotel duk suna ba da shaida to nan ba a san wannan cutar ba idan za su zo waye zai ɗauki nauyin zuwan su nan malamai suka ce shi wanda ake bi ba shi zai ɗauki nauyin zuwan su ko dan su zo su ba da shaida kansa ko ko mai kuɗi ne zai zo ya ɗauki nauyin zuwan su dan su su warware shaidar abinda shi wancan yake da awar cewa ba haka bane to anan abinda malamai suka tafi a kai cewa shi ne kuɗi ba zai ba da kuɗinsa ba wanda ake bi kuɗi shi ba zai ba da kuɗinsa waye zai ba da kuɗi gwamnati ita ta ba da kuɗi yanzu kun fahimta alƙali yana neman shaidu to kotu ta fitar da kuɗin da za a kashe mu waɗannan shaidun su taho su zo su ba da shaida don me kar ku cutar da su wajen cin kuɗin su ku ce sai sun taho sai sun yi kaza sai sun yi kaza Allah ta'ala ce to kar ku cutar da su sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce mana kuma wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum ku shaidun shaidun da za su yi wannan shaida ɗin idan kuka ɓoye gaskiya a wajen wajen shaida da aka ce ku zo ku bayar Allah yana magana ne da su yanzu anan saboda alimamu rahama Allah ta ana cewa ai ana ta magana da su da su da su da su da su da su to ku in kuka zo ba da shaidar Allah ta ce in kuka ɓoye gaskiyar to kun yi abin da ke ba daidai ba haka alimamu irin gari babari yana kallon cewa nan shaidar da ake magana su ne Allah yake magana da su da masu rubutu su ake cewa wa in taf'alu in kuka yi haka fa hu fusuqun bikum to wannan fasikanci ne sabon Allah ne ku kun koya haƙƙin masu haƙƙi ko kuma mu dauki fasarar cewa ku waɗanda kuke da kuɗi ku kuke neman shaidu zo su ba da shaida idan kuka dinga cutar da su a ruwayar wala ba rar ko kuma wala tu ba to ku Allah ta'ala cikin kuka yaka sai zai da sigar jami'i wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum ba ke ma ba sai zama kin zamiri yana koma zuwa ga waye su wa'annan masu kudin suka yi taron dangi da su da alƙalan da su waye da su da su ake magana da kar ku cuce da waɗancan mutanen ku tsaya tsayin daka ku ba su hakkin ku kar ku cuce su saboda kawai sun zo sun ba ku shaida sun bi yadda sun yi rubutu ku zo ku cinga cutar da su aka ce kar ku yi wannan abu Allah ta'ala ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah kuma Allah yana sanar da ku dokokinsa da hukunce hukuncensa da kuma abubuwan da yake so ku sani na shari'a wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya kasance masani ne da dukkan abin da bai fice aikata malamai sun yi magana kan wannan gaba ta karshe wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wadanda suka fasara da cewa wattaqullaha ku tsoron Allah wa yu'allimukum Allah sai Allah ya sanar da ku haka wasu malaman tafsiri suka fasara daga cikin akwai kauli ɗaya daga cikin kaulin imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala amma wannan fasara kuskure ce akan wannan ka'idar kamar da shekul islam ibn jami'a rahimahullahu ta'ala ya faɗi haka haka nan ibn ashur a cikin tahrir wa tanwir ya yi ishara da wannan da wasu daga cikin malamai cewa daukar wannan fasara ta karshe kuskure ce domin ka ce taɓa allah kun tsoron Allah wa kuma Allah sai Allah ya sanar da ku sai zama kamar jawabin sharɗin ne ke ko to mai tsoron Allah nawa ne bai da ilimi na shi sun mun bukumun ya yi ne amma yana tsoron Allah sannan mai ilimi nawa ne kuma bai da tsoron Allah to in ka ɗauki wannan fasar ta zai zama wannan ayar za ka ɓata ma'anarta sannan ƙa'idar larabci ba za ka karɓi wannan ƙa'ida ba saboda ne idan jawabin sharɗi ne zai zo a nan sai dai zama cewa wattaqullaha fayyu'allimukumullah sai dai fa'un ta zo ba wawun ba amma idan ka zo da wawun to sai ka duba kuma ka'idar larabci hukuncin da za a yi mai atsafi abin da ya gabace shi ko ba zai fara da wawul atsaf ba sai dai zama hukunci ne mustaqil bi nafsi kamar da Allah ta'ala ce hurrimat alaikum ummahatukum kaga hurrimat alaikum ummahatukum kaga ce wa banatukum wa ammatukum wa akhawatukum har zuwa karshen aya kaga an gabatar da hukuncin sannan wawul ataf wawul ataf wawul ataf ta dinga biyowa ba idan haka fassara mafi inganci wattaqullaha ku ji tsoron Allah wayu wa yu'allimukumullah Allah ne yake sanar da ku dokokin da suka shafi waɗannan hukunce-hukunce da suke baya wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga duka abin da bai fice aikata na'am wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم bayanan ubangi subhanahu wa ta'ala ce wa in kuntum ala safari muna tare da manyan baki a sheikh malamin hunna malamin mata a sheikh ma'an nasiru balabun gudu da kuma alaramba abubakar gusau kamar yadda limamin rabi ake cewa da badun ne da swadin yake badun da swadin dukkanin su manyan malamai ne kuma ga sun kama mana ziyara a cikin wannan masallaci sha Allah ta'ala za mu saurari gwanagwanan jawaban su da kace Allah ta'ala Allah ta'ala ce mana wa in kuntum ala safari idan kun kasance a halin tafiya walan tajidu katiban farihanun maqbuda ba ku samu mai rubutu ba wanda zai rubuta muku wannan bashin da za ku gudanar tsakaninka da kai da wani to farihanun maqbuda to ya zama an samu jingina da za ku musulun ka ba shi jingina ya karɓe ta makabuda tun sai ta zama kuma an karɓe ta an kama ta a hannu sannan za su zama rihanu a rike wannan jingina ɗin fa in amina ba'dukum ba'dha in tashin ku suka yarda da tashi ni na yadda da kai ka yarda ni kasuwa muka tafi muna hulɗa iri ɗaya zan ba ku kuɗi ba sai an rubuta ba ba sai an ba da jingina ba ba komai falli abdul ladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbuhu shi wanda za a ba amana ya karba kuma ji tsoron Allah wajen abin da aka bashi wala tattumu shahada kar ku boye shaida yayin da aka zo bayanin ta tunda babu mai rubutu ba shaidu yanzu ku ne shaidun kau shine wala tattumu shahada kar ku boye shaida tsakaninku wa man yaktumha fa innahu athimun qalbi Allah ta'ala ce duk wanda ya boye shaida lalle hakika yayi laifi a cikin zuciyarsa wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikata, ibn qayyim jawzi rahimahullah ta'ala yake cewa anan akwai siyakin da in ba qur'ani ba ba za ka ga mutane ma suna da kwarewa wajen rubutu ba Allah yana magana ne akan yanzu abin da ni kai sai kai muka sani kawai dai Allah ta'ala ce wallahu bima ta'maluna alimun in na zalunce ka Allah ya sani in ka zalunce ni ma Allah ya sani saboda za a halin tafiya muke to malamai suka ce bashi yakan tafiya ne a maratib guda uku na farko ko kasuwanci ya tafiya ta hanya uku ko a yi kuɗi da kuɗi ma kuɗi da kaya ko kuma a yi bashi da rubutu ko kuma a yi bashi da me da dingina, ko kuma a yi bashi da yadda kun bayyanta ki uku nan su za ka tafi a kansu ko a yi rubutu ko a yi dingina ko kuma a yi yadda da juna mun fahimta to yanzu Allah sai ce muna wa in kuntum ala sabarin sai zama hukuncin da ya gabata shi ake ci gaba da yi idan yanzu ga ku a halin tafiya yanzu ba zaune kuke a gida ba balle a ce a nemo mai rubutu kun fahimta halin tafiya ne ku biyu ne watakila ka bukace taimaka ma da aron kuɗi yanzu ba wanda zai muku rubutu walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu a tsakaninku ba farihanin maqbuda to ai ba da jingina a ba da kwalatarar maqbuda tun kuma sifar ta sai zama mai sai an karɓe ta ibn hazar a zahiri yana cewa duk jingina da za a bayar idan baka kama ta a hannunka fito ba jingina ba ce duk abin da za a bayar shi a matsayin kwalataral to sai ka riƙe shi nan zai zama mai kwalataral kuma sai a ba kuɗi ko a ba kaya to a nan malamai suna da maganganu da yawa wanda ya kamata mu kalle su a hankali abu na farko idan mutum zai karbi bashinka babu mai rubutu tsakanin saboda kuna halin tafiya to ya halatta ka karbi jinjina na wani abin shi sai ka bashi kudin shin jinjina kadai tana kasancewa ne a halin tafiya yayin da ba mai rubutu ko ko har a gida ma ana iya bari jingina malamai suka ce a gidan ma ana iya bari jingina ko daga mai rubutun to ana iya bari jingina saboda mai saboda maslaha abin da zan baka ni ba amfaniwa nake da shi in na baka ka tafi ni ba ta tsere ni kenan to amma ba ni zinginan wani abu naka wanda zan dinga gani in dinga samun nutsuwa da cewa kuɗi na ba su yi ta ba suna nan kusa da ni kun gane wannan to ba ni jingina shi kenan sai mu zauna ne lafiya abu na biyu jingina ko a gida ana yin ta ba tare da an yi rubutu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da jinginar filkensa na yaƙi ga wani bai hude saboda kwano talatin da ya karɓa na abinci na sallallahu ya karbi bashin abinci a wajen wannan bai hude sai ya ba shi mai jingina saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karɓi abinsa cewa yake a Muhammad ya zo ne kawai kwace mun abinci na ɗaya tafi da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na rantsa da Allah ni annabi ne amintaccen sama da kuma amintaccen kasa wallahi ba na yaudara ba na cuta amma ga silke na ka riki don ya zama ka riki abin da kake ganin kuɗinka ba su salwantar manzo Allah sallallahu ya bashi silken yaƙi Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a wajen daban-daban yace kaga akwai halaccin ma kai mu'amala da wanda ba musulmi ba ta fuskar kasuwanci har ka ɗauki kayan yakin kama ka bashi tun sulke bayan dir'u ya ba da sulkensa na yaƙi cewa ga shi rike a wajenka kun fahimta to sannan abin da ya shafi jinjina da mutum zai karba shin sai ka rike ta ne jam jam a hannunka sannan za ka ba da kayan ko kuma in aka ce ga za ka ce na karba shi ake rubi cewa makabuza lafazi ake amfani da shi ko kuma rikewa domin akwai abin da ba zai riku ba kamar mai gida aiko shi zai riku saboda gida ya kamata zama mai. siwa ko yana da takaddu gidan da bayar takaddun da za a karba ba za a karbe shi a mutum jingina saboda wannan magana ce kawai ta baki magana baki ce to amma idan ka ce ga jinginar gidana to ka haka jingina original din kuma in je ministry a mun barifayin cewa lallai gidan nan akan ka'ida yake misali a baka gida a Abuja mutum ya baka takaddun ka rike banza wallahi in baka je kai sashin ba saboda ko bankuna da muke hudu su ka ba su property a Abuja sai sun sashin don tabbatar da jami'u da validity na wannan gidan domin mutum zai baka takardun banza ya zama kuma abin da ya baka ba gaskiya bane to sai an tabbatar da abin da ka bayar gaskiya ne ba cuta bane sannan wanda ya bada jinjina za a iya yin musharaka akan jinjina ko ba za a yi musharaka ba ma'ana gidana zai kai miliyan ɗaya sai na karbi dubu ɗari biyar a wajenka me jinjina da ka bani zan baka sai da to na baka rabin gidana a matsayin jingina kai ma malam ba na yaran dubu ɗari biyar kai ma na baka rabin gidana a matsayin jingina ya halatta kuma bai halatta ba ya kai duba kimar gidan ga cewa bai fi ƙarfin wannan kuɗin da ka karɓa ba to zai iya yiwuwa a karɓa wannan gidan mutum biyu su karɓe shi a matsayin jingina su karɓi cewa mu biyu ne akan wannan gidan ba kai kaɗai ba kun fahimta in yasa sai a bani miliyan ɗaya ni kuma in je in shashe gari na in ban da kuɗi ba su biyu zai sanya wannan jinginar a kasuwa sai da ita sannan ba a ba da abin da ba a sai da shi a matsayin jingina mutum ya tara ƙasa ya ce gasar na baka ta jingina ko da ana sai da ƙasa ko ba a sayar ba ya shi to duka dai abin da ka san ba za a sayar ba to ba za a ba da shi jingina abin da malamai suka ce a karfe shi a matsayin jingina ne abin da aka san ana iya sayarwa to wanda ya baka jingina an baka jinginar abu yanzu cewa ga jingina ta sai ta bata na ba ka bani kuɗi ni kuma na baka jinginan mota sai barayi suka zo ka shigar da motar nan cikin gida ka kulle sai barayi suka zo suka balla gidan nan suka ɗauke motar nan suka tafi da ita ni kuma kuɗinka na hannuna kai kuma mota ta tana hannunka motar ta ce madadin kuɗinka ni da kai zuwa zai ɗauki asara ni wa ni ne mota ko ni ne ni ne aka ba baki shi ma kudin sun sha ruwa kenan kai kuma Allah sanu sai ana magana kuɗi ba a labarin Kuma saboda baka san kuɗi ba an sa ta dubu uku da biyar kawo wangala baki tun da shi ka <laughs> a ka san babbar bare akwai ne yake da suna dar'arar da ka babbar bari ne za ka jirgin gidansa kakka ce wai bai isa ba a nena shi zai kashe duka kudinsa ya yi maka abinci kala daban-daban ya zo zana dinga yana numfashi kamar jaririn zaki shi a dole wai ta isa ne shi martabanka ai mun fi karfin wannan kuma kuma ɗaki na kuka to jingina idan mutum ya baka kaya a matsayin jingina sai aka zo kuma aka duba cewa kayan nan sun salwanta aka duba ga ba haƙƙinsa wajen ganganci wajen salwanta wani abu to kai da kake da kayan da ka bayar da gina ka kai ba shi za ka biya shi kudin shi kun bayanta saboda kai bashi ne ya baka shi kuma jingina ce ka bashi domin jingina amintacciya ke ba jingina shi kuma almu'tamun aminin duk amintacce kuma amini ne duk abin da ya bata abin ba zai biya kun bayanta abin da ke da alaƙa da jinjina wanda ya baka kayan jinjina kai kuma ka bashi kuɗinka shin za ka amfana da wannan jinjina ko ba za ka amfana da ba mutum ya baka jinjinar abinsa kayan amfanin shi to kai za ka amfana da wani abin ko ba za ka amfana da shi misali mutum ya baka jinjinar gida mutum ya baka jinjinar wani abu to za ka amfana da wani abu ko ba za ka amfana da shi kun yi shiru idan dabba ce mutum ya baka jinjina mutum ya baka raƙuminsa ko ya baka dokinsa abin mai yake da suna abin doki ko ya baka sanuwa ko rago ko kuma akuya ko kinkiya inda ya nau'in dabba ce to in ka karɓi jinjina ta annabi sallallahu alaihi ya ce wa ya halatta gare ka da ka karɓi jinjinar ka hau bayanta ma'ana ka hau ka tafi wajen bukatunka kuma sannan ka sha nononta ko da izininsa ko ba izinin saboda me yanzu ba ta harawa yana kanka tunda kai zaka wahala da ita zaka ba ta dusa zaka ba ta ruwa zaka ba to dole ne shi ma ya bari sai maka mora in ba haka ba mutum ya gaba zai iya ciyar dabbarsa ba sai ya kama kenan ka cigaba da ciyarwa kai kuma ya karɓi kuɗinka waye maka kenan to anan in har dabba ce to ya halatta kai kuma ka amfani da nonanta ka kuma amfani da mai bayanta ka hauce amma mutum ya kawo maka bawa yake ba ni kuɗi amma ga bawa na jirgina to ya ka kawo bawan aka ajima kai za ka ba shi abinci ko kuma shi zai cigaba da ba shi abinci a nan shi zai ba shi abinci saboda watakila ya ga bala'in ci gare shi rumbu ne ya gaba zai iya rike ba kawai sai kama da yanzu ɗan huta kwana biyu to in har za ka ciyar da shi shi bawa namiji to sai kuma ya maka hidima kun fahimta sai ya maka hidima idan ga maka aikata-aikata na gida da sauransu inda har zaka bashi abinci to in mutum ya maka baiwa mace jingina za ya halatta ka sadu da ita a matsayin jingina aka baka ka amfana da ita tunda uwar kudin ka na hannun shi to nan duk duniya ba mai dada wani abin shi shiya mutum ya baka baiwa jingina kai kuma ka dinga zuwa kana saduwa da ita kai ka tafi a ah, kudin na ko baka ga sararin ba da su yanzu ba komai nan gaba za ka biya to wannan ba zai yi ba ita mace in an ba da ta jingina ba za a sadu ita kun fahimta ita mustasniyat ne min qa'ida ita ba ta shiga wannan ka'idar haka mutumin da ya baka da gidansa ko ya baka motarsa ba za ka ce to na karɓi jingina gidanka yanzu bari sa yan haya tunda jinjirin na ta kai shekara uku bari sa yan haya su biya ni wannan shekarar shekara ta biyu shekara ta uku don duka ni ma kan more to in ka karɓi kuɗin ka ya zama mai ribacci ya zama riba saboda jingina tana shiga cikin bashi tana shiga kuma cikin kasuwanci sai malamai suka ce inda kaɗai za ka iya moran jinjina sai idan ya kasance ciniki kuka yi da mutum amma idan kuma bashi ne ka ba mutum to ta kowace irin fuska ba za ka iya amfanuwa da wannan jingina ba domin in ka amfani da ita ta zama kullum kardin jarra manfa'atin fa huwa riban duk wani bashi da aka bayar wanda ya jawo amfani ga mai shi ko ga wanda ya bada bashin to kuma ya zama riba da haka akwai bambanci tsakanin jingina da aka bayar a babin ciniki da kuma wanda aka bayar a matsayin mai bashi shin kuna gane ko ba ku gane wanda talakawa su suka fi yawa ne tunda harkar masu kuɗi ce me gina gona jingina gona eh ba zai yi yi noma a gona da aka baka jingina saboda amfanuwa kake kita to sai Allah ta'ala ce falaka kullaha idan aka bayar wannan aka yi amanar juna to ku dawo da wannan amanar in mutum ya baka jingina to ka dawo da wala taktumu shahada kar ku boye shaida tsakanin ku man yaktumu fa innahu athimun qalbu abinda ake kudircewa a zuciya in ka boye ka ci amanar mutum to Allah ta'ala ce kai laifi a cikin zuciyarka wallahi ma ta'maluna alim Allah masani ne daga ne abinda bayi suke aikatawa ya kamata mu dakata a nan mu kuma bar dai wadannan ayoyin haka na eh. ba sharfi ba ne kuɗi zama cewa na ba ku gidana na miliyan ɗaya dole kai ka ban ɗari biyar wannan ban ɗari biyar a kowa fasantar sun su za a duba kada dai a karɓi kudin da suka fi karfin wannan jingina inda ake yi ita mun fahimta to na ban ji ba mhm. ila ajalin musamman faktubu ai yarjejeniya ku yi za ku ba da wannan ne ku rubuta zuwa yaushe shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku idan lokacin ya yi bai biya ba sai ka yi ƙarasa cewa zai biya ka ai kaga duka magana akwai alƙali a cikin da ta fahimta yayin da aka je alƙali aka zaki ba shi lokaci bai biya mutum a zuwa sai da kayan wallahi Allah, to mu bar wannan ayoyin haka dai jama'a tunda naga mun daddage mata bayanin kuɗi kuɗi kuma mu ba kuɗin gare mu sai mu gode hakan in yaso sai mu shiga aya ta gaba gobe insha Allah ta'ala abin da ya rage ni tambayoyi sai mu sasa cikin sai Allah ya yarda kamar da muka san cewa tare da bakuncin manyan malamai za mu gaci dukkanin su za su yi mana jawabai insha Allah ta'ala da shi ana ramma za su bala mun gidi a ah, mala sorry to kai ne sadin din ko kai ne babin din <laughs> kuma wata baiwa Allah ta yi kuma sarkan naira ɗari da kuma alƙur'ani yana nema addu'a Allah biya mata da bukatun ta ne da kullum sannan wata baiwa Allah ta aiko da sadaka dabino wanda take aikowa kullum dai haka nan kuma hajjia shafa na ala ita ma tana aiko mana da abinci a nan masallaci Allah saka mata alheri haka wani bawan Allah ya aiko da sadakar kunu a raba wa bayan Allah fi sabilillahi Allah ta'ala saka mata alheri za mu saurari jawaban fadilatu shekana malamin mata wanda in mata suka ji wa'azinsa to duk wata ɗaya da biyayya kuma suna maza amma in ba shi wa'azi wato kuma wannan da matsala <laughs> shek ma nasir bala mun امكانك في ماشي الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد